Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau talata uku ga watan Abril na 2021. A cikin shirin za ku cewa yau ne aka soma azumin watan Ramadan a Nijar. Muna dauke da bayani kan ɗabi'un da ya dace mai azumi ya kasance da su tsawon wannan wata. an samu ci gaba a yaƙi da cutar corona a nijar adadin waɗanda suka kamu da cutar a watan mars ya ragu in shi hukumar lafiya ta duniya a rahoton musamman na wannan shiri muna dauke da bayani a game da kokowa da auren yara a ƙaramar hukumar kau da ke jihar tawa yau talata sha uku ga watan abril na 2021 aka soma azumin watan ramadan a ne aka gano jinjirin watan a nijar musamman a wani yankin jihar maraɗi. a tsawon duk lokacin azumi mabiya addinin musulunci za su kame bakunansu daga cin abinci ko shan wani abu daga fitowar rana har faduwarta ustaz haladu yahaya ya yi karin bayani a game da ɗabi'un da ya kamata mai azumi ya kasance da su a hirar shi tawayar tarho da hawa usman ɗabi'u na harko niyya ce a kyautata aniya sak da fatan rabautuwa a kyautata aniyar za a azumci watan ramadan gaba ɗai don ba a raba watan ramadan kuma ba a azumi ana yi ko in yi yau ko in yi gobe ko ko in aje ma cikin ana yin wannan yana bata azumi gaba abu na gaba shine mu riƙe farloli farloli kamar sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani alheri cikin addinin da babu sallah cikin shi kenan mu tsaye da sallah farilla kuma akwai wasu mu'amaloli ingantattu kyautata makwabtaka kiyaye hakin dan uwa da abokan zama ƙasar Nijar kamar yadda ya zama al'ada a gabatar watan Ramadan namiji da ke hira da yarinya kuma yake son ya karfafa alakar da ke tsakanin tsakaninsu yakan ba da kyautar sukari ga jama'ar gidansu. masanin zamantakewa sani hayya juna ya bayyana cewa wata dama ce ta nuna girmamawa ga ma'aifan yarinya a zantawar shi ta wayar tarho da salamatu kadiri. Sukari a cikin zamantakewar al'umma yana da mahimmanci. Yana ɗaya daga cikin kyautar da za a iya wa mutum domin a nuna masa mutunci da kuma girmamawa. Shi ne na bada kyautar sukari. Don haka ne ake ɗaukar sukari a cikin kayayyakin masarufi masu mahimmanci a lokacin azumi. Inda abun ya zama al'ada na kaiwa gidan sirikai sukari. sukari wanda ba wai ana nuni da cewa sirikan ba su da halin sayan sukari ne ba a'a wata alama ce ta nuna ba shakka a shirye mutum yake ya ɗauki nauyin diyar tasu a fannin cimaka wannan yana sa iyayen su tuna da kai kuma su san da matsayinka. domin gudanar da aikin haji da umara a ƙasa mai tsarki a bana hukumomin saudiya sun tilasta wa maniyata yin allurar cutar corona kafin su shiga ƙasar saboda haka gwamnatin niger ta keɓe cibiyoyi da dama domin yin wannan allura a yamai in ji alhaji mummuni amadu shugaban kungiyar masu kamfanin aikin haji da umara na nijar a hirar shi kuma hirar da muka yi da shi ta wayar tarho akwai wuraren dama inda ake yin allura wannan kamar hospital de reference kuma akwai hospital kudiriyar. kuma akwai salwa na ke turk kuma akwai csc gamkale to inda akwai wani wurare da ban san su ba dai yanzu dai wanda suke je suna tayya umra ka san umra daban yake da haji tun da wani suke tayya umra yawanci duka ma'aikacin gwamnati ne da manyan kwamar to amma haji da kowa da kowa ne yake tahiya to su wannan ne vraiment mutane da dama suna tsoro har yanzu suna ce a su alluran wannan ba su yadda da shi ba mu dai muna nan muna kwatanta mu sai to kun gani mu ma mun yi A wani rahoto da ta wallafa a ran 8 ga watan Abril na 2021, hukumar lafiya ta duniya ta yi bayani kan yanayin annobar corona a Nijar ga ran 31 ga watan Mars na 2021. Hukumar lafiyar ta gano cewa adadin masu kamuwa da cutar ya ragu idan aka kwatanta da watan Fabrairu na 2021. Rahilatu Sumana ta duba mana wannan sha'ani ga kuma fasarar rahotonta. Sassautar adadin halayen kamuwa da coronavirus da aka tabbatar cikin watan Fabiyari ya ci gaba watan Maris ga akaluman da kungiyar duniya ga batun kiwon lafiya ta wallafa. Majallar sanarwar ta nuna kaso goma sha biyu cikin ɗari aka samu na sassautar halayen cikin watan Fabiyari 2021 sai kuma kaso 81 cikin ɗari watan Janairu. Fargabar ganin Alhakin karuwar halayen bayan zaɓuɓɓuka bai tabbata ba a rawaitar sakamakon ƙungiyar duk da haka za a iya lura da wata karuwar halin makonnin baya na watan Maris da ke da alaƙa a wani fannin da yawaitar shigowar bakin habre da aka turo ƙeyar su gida daga ƙasar Algeria. A wani fannin kuma yana da alaƙa ne da tambayar gwaji da ake yi domin zuwa balaguro. Majalar sanarwar OMS ta saka cewar a cikin watan Maris jihohin Yemen Niamey, Agadez da Zander sun ƙididdige fiye da kaso 83 cikin 100 na dukkan halayen cikin watan. A kasuwannin birnin Doso an fuskanci hauhawar farashin kayayyakin masarufi a shashibirin Ramadan. Alhaji Muhammadu sale shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Doso ya bayyana cewa annobar corona da rufe iyakoki su ne dalilan wannan hauhawar farashi a hira da ausi abdurrahman muna iya cewa lokacin cutar covid-19 komi ya yi tsada domin iyakoki suna rufe 'yan kasuwarmu da ke tashi zuwa ghana abuja da ke zuwa neman abinci iyakoki na rufe ba samun hanyar da za su shigo yanzu idan kana neman sauƙin kaya sai dai ka je da kanka ka je yadda farashin kayayyaki yake wato kenan yadda kowa ke azana shi farashi domin ka samu mai rangwame muna tsammanin 'yan kasuwarmu idan suka samu kaya da sauƙi, za su saida da sauki amma akwai su da ke kara farashin kaya da sun ga azumi ya zo sun ɓoye kaya don su saida da tsada wannan bala'i ne. Batun hakkin yara ya kasance shigon wata haduwa a zandar a ranakun bakwai da takwas ga watan Abril tsakanin haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin kungiyoyin masu kare hakkin yara a nishar manema labarai, matasa da kuma mata. wannan batu shine muhimmin abu da ya fi ɗaukar hankulan al'ummomin nijar a cewar amina dauda mamba a ƙungiyar konid In ana maganar incin yara, ba iya mantawa da ayyuka masu cutarwa da akwai a cikin jihar Zandar da suka yi yawa fiye da sauran gurare. Musamman in aka ɗauki zancen auren yara mata da ba su kai shekara goma sha takwas ba. Dan shi ne aikin ya mai da hankali ne bisa kan wa'annan jihohi uku, Zandar, Maradi da Tilabere. Burin shi ne a samu haɗin gwiwa tare da dukan wa'anda aka ba horo don yin aiki tuƙuru wajen yaƙi da wa'annan halaye masu cutarwa musamman auren yara mata don kuma kawo gudunmuwa cikin inganta rayuwar yara da sauran hakokin yara. Gwarzayen mata uku 'yan Nijar ne suka sami lambobin yabo a ranar Asabar da ta gabata a Yamai daga kungiya mai zaman kanta Ren Daura da kungiya mata masana ilimin kimiyya da fasaha na Nijar. Matan su ne Profesor Usaina Halidu, Profesor Hassana Halidu da mai fassara anna Rachel Ine Marcel. Ministar da kyautar rayuwar mata Alahuri Aminata Zirkaleni ta karrama su ta kuma yi kira ga ɗalibai mata da su bi hanya irin tasu. Mata 'yan uwa uku ne na Nijar kuma ta waye ne masu karanta suwa Hassana da Husaina da Anna Rachel Ine Marcel. Ina musu godiya a sunana da kuma sunan shugabanni jamhuriya ta bakwai. Domin ƙoƙarin da matan ga uku sun kai yana hiddo sunan matan Nijar duka. Kuma ina kirari da 'yan mata masu karatu a jami'a da su yi koyi da su su bi kuma sauwinsu. Haka kuma akan matan nan uku ina kirari da mata afirka duka yara da maza da mata da sa hannu su taimaka ma 'yan uwansu domin su ci gaba da karatun da suke yi a cikin wanga halin rayuwa da suke A Arlit an kawo ƙarshen wata kwamɓalar da ake kira Tursilat da aka soma a watan Fabrairu da ya gabata. Wannan kwamɓala ta shafi ɗaliban makarantun sakandare kuma am'ulo ita ne yau da shekaru uku domin ƙarfafa wa masu hazaƙa gwiwa in ji sani salifu wanda ya ƙirƙiro wannan tsari Tursela Tursela wata gasa ce ta lambobi da haruffa ta arlet a da ana kiranta Sashel ana yin ta cikin ƙasa a wani lokaci an tsaida yin ta. Na Arlette na lura cewa akwai ɗalibai masu ƙwarewa cikin wannan wasa domin kada a rasa ta. Na gwada kafa wani abin da ake kira Tursela. Ko na farkon shekara muna fara ta a watan Nuwamba makarantu suna shiga cikin rukuni biyu rukunin kwaleji da rukunin lise. Kwamfular ƙarshe da ta gudana a 11 ga wata ta hada makarantu biyu masu zaman kansu a lise gungu biyu suka fafata kungiyar csp mai zaman kanta da ta kasance kullun zakara a tsawon shekaru uku na tursila da csp da ta yi karawa ta karshe a shekarar bara karawar karshe ta bara ita ce ta sake faruwa a wannan shekara kuma an samu sakamako guda yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a ƙaramin hukumar kawo da ke jihar tawa hukumomi da shugabannin addini na yin su domin ganin an kawo ƙarshen auren yara magajin garin kau ya bayyana cewa ana ganin sakamakon wannan ƙoƙari domin a halin yanzu kusan rabin yawan yara mata na ida su na kwaleji kafin su yi aure ga dai ƙarin bayani daga magajin garin kawo ahmed gusman abdulrahman wato tare da zantawashi washi da alamin washar C'est une zone uh, Karkara ce inda ake aiwata auren gaugawa sosai mutane suna dogara ne ga addini wanda kuma ba su da cikakken masaniya a kansa don su auratar da 'ya'yarsu ba tare da ta kai aure ba. Gaskiya bala'i ne da ya yarbe karamar hukumar kau. To waɗanne irin matakai ne yankin ku yake ɗauka Allah ya sa a lokutan bayan nan mun samu mun zartar da kewayen rangadin wayar da kai da dama inda muke jan hankalin mahaifa da cewar ita yarinya bai kamata ba a auratar da ita shekarunta ba su kai ba wani bin ma ba da son ta ba ko da za a aurar da ita ya kamata a bari hatta balaga hakan zai ba ta damar idan tana makaranta ta idasa karatu nata mun tattauna da malamai kuma gaskiya sun taimaka mana sosai wajen ƙara wayar da kan al'ummomin da cewar yawo waje ba a kawar da wannan tabi'ar. Mun gode wa Allah an samu sauyi sosai. Lalle ba ma cewa an kawar da matsalar baki ɗaya to amma matsala ce da ya kamata a ci gaba da kokowa a kanta. Ko za iya kesta mizalin auren wuri zuwa kashi nawa? To watakil zai zama wani gudu ba wurin zuwa. To amma mun lura dai da 'yan mata na zuwa makaranta sosai kuma ba sa aure sai sun balaga. Can da suna 'yan kankana kwarai ake musu aure. Wani bin suna ma'ajin firamare. To amma yanzu mun lura da yawan yawancin ɗiya matan wayan nasu na dakatarwa har sai 'ya'yan nasu sun samu diplomar bfpc dalilin da ya sa kenan kason ya sassauta fiye da kaso 50 cikin 100 baya ga ci gaba da rike ɗiya mata makaranta wacce matsala ce kuke fuskanta a nan karamar hukumar kawo karamar hukumar mu wuri ne inda matasa samari ke tafiya yawon cin rani mafi yawa sai su auri 'yar yarinya kuma su tahiyar su a ƙasar libya ko wata ƙasa inda za su yi shekara ɗaya zuwa biyu an samu irin wannan halayen da dama inda yarinyar da aka wa auren gaggawar bata san ma mijin da aka aura mata ba yanayin da yake iya haddasa samun juna biyu miji bayanan da kuma rabuwar aure da dama ta wajen mu suke zuwa ma ta shafin yanar gizo su shaida mana halin da suke ciki don mu kawo musu agaji da mun samu labari sai mu nemi mafita a nan tsakanin mu bayan mun kwankwance matsalar an mun samu mafita to a nan wajen mu komi zai tsaya sabanin haka kuma sai mu isar da maganar a hukumomin da suka dace don ɗaukar matakin da ya waje ba. Madala, masu taro ƙarshen shirin kinan na yau sai mu ce a sha lahiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. Ha ba na fisa. aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba kuwa wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba. An ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo. To ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi. Ya kamata ki san ciwon kanki. Kullum ina ƙara jin hankalinki. A duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.